Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shugaban 'yan bindigar jeje wanda kuka fi sani da Bello Turje Kajalla a cikin yammacin yau ya saki wani zazzafan bidiyo da ya ɗauki hankalin kowa a Najeriya. domin dai a cikin bidiyon an jiyo muryar kasar gumin ɗan bindigar Bello Turji Kacalla a sanda yake bayani tare da cewa lallai sai ya kashe Bola Ahmed Tinubu tare da wasu daga cikin sojojin Najeriya inda ya ci alwashi a cikin wannan bidiyon da ya sake kamar dai yadda a yanzu ku gyara zama ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin ku ji irin kalaman da shugaban 'yan bindigar Bello Turji Kacalle yake yi a dangane da cikin wannan alwashi da ya na cewar sai ya halaka Bola Ahmad Tinubu amma dai masu kallon mu da masu sauraron mu sai dai idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko a daure a danna alamar subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi. To dai a yanzu haka labarin da yake trending sosai matuƙa a yanzu shine labarin Bello Turji Kacalla a dangane da irin yadda ya saki wannan sabon bidiyon domin dai bayan daɗewa da ko kuma na ce bayan kwanaki da yawa da ya bai saki sabon bidiyo ba kwatsam a ɗazu da rana sai aka yi gamiwo da wannan bidiyon da ya zake a dangane da yadda yake bayani mu kuma a ɗazu da yammaci ne muka karo da wannan bidiyon hakan ya sa muka ce bara mu kawo muku shi domin ku ji irin kalaman da shugaban 'yan bindigar yake yi inda yake kira da gwamnan zamfara inda dai a cikin bidiyon yake cewa especially gwamnan zamfara ma'ana dai anan shine yana nufin musamman ma gwamnan zamfara A cikin dai wannan sabon bidiyon, shugaban 'yan bindigar Bello Turje Kacalla alamu sun nuna cewa ya fusata domin dai ya tabbatar da cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a dangane da irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya to fa sai ya ga bayan shi domin dai a cikin bidiyon ma mun ji yana cewa ina kira ga duk wani talakan Najeriya akan cewa ku sani cewa zanga-zanga ita ce mafita kamar da yadda bello turji kacalla din yake faɗa kenan a cikin wannan bidiyo inda a ƙarshe dai muka gano cewa yana isar da sako ne guda uku daga cikin bidiyoyin da ya saki din saƙon farko shine yana so a gobe Fes Oktoba a fito zanga-zanga sako kuma na gaba a cikin bidiyon nan da yake nufi shine gwamnan Zamfara yana nufin kamar yana da sa hannu a dangane da abubuwan da ke faruwa a da 'yan bindiga a ƙasar Najeriya ma'ana dai kamar ya ɗauki nauyin 'yan bindiga kenan tare da shugaban jami'an tsaro Bello Matawalle lalle al'umma da dama suna jin wannan labari kamar wani abin al'ajabi duk dai Bello Turji Kacalla ya faffaɗo nan kalaman ne kamar dai yadda a yanzu za mu kawo muku cikakken bidiyon domin ku ji irin abubuwan da ke faruwa da ma dai irin kalaman da yi a cikin wannan sabon bidiyon da kuma irin nasarorin da su kuma sojojin na Najeriya suka samu wajen ganin sun kashe mai gidan Bello Turji Kacalla din wanda kuka fi sani da Halilu Sububu mai gidan Bello Turji Kacalla tare da babban yaron sa Baleri da sojojin suka kashe a kwanakin baya kuma dai sun ƙara kashe wasu manyan 'yan bindigar da tarin yawa amma dai a yanzu haka ga dai cikakken bidiyon domin ku fara ji irin kalaman da shi dai Bello Turji Kacalla din yake yi ga bidiyon bismillahi rahmanir rahim sunana muhammadu bello turji a arewa maso yammacin najeriya na joni da ake ce ma mustapha sarkin kaya na fito na yi magana bidiyo na ce gwamnatin zamfara da ta gabata ya ce mina ne mina ne gata gata tsohon gwamna sheri ne aka yi me to me ta babu ana mai sheri ko me ta babu gaskiya abu in ka je ka bincika in ma baka san ma'ana abun ba abunda muka ce dan mai gari kanin bashari ne uwa ɗai uba ɗai kuma mun ce dan ta'adda ne kuma yana rike da bindigogi kuma yana zanne dajin maradon to ka in baka da masaniya duk 'yan najeriya sun sani duk duniya ta sani an taɓa wani abu ƙaya wanda ya ɗaure ma duk duniya kai duk mai hankali ya san an yi shi kuma ya san ya faru wa ya sace 'yan matan ƙayan maradon lokacin da an ka kwashe su aka kai su daji aka yi garkuwa da su wa ya sace su kai ya ka sace su koko ni sai tambayar ka muke yi tunda ka ce bashari ba dan ta'adda ba ne tsohon gwamna bai da sa hannu to tambayar ka muke yi gare ka an ka an so su koko gare ni eh mu mun ce bashari an so mutane kuma ga kane ne wanga dan mai gari sun ka an so mutane kuma duk duniya ta san an sa yan makaranta kayan maradon to bindigogin da an ka saci 'yan matan kayan maradin suna hannunwa ka ce bashari na tare da jami'an tsaro na tursasa, sama turji shine yan matsi to in tambaye ka inga kake dabba jahili mi sun mi ya taba kawo maku bindigatawa ya faɗi guda wanda taba kawo maku tafiye tafiye nike ina nike zuwa ina yadda me ni faɗa mani cikin najeriya in ga haka so in zo iyo ma lalura kai da jahili ne baka ma san kai ba kafa yan tako mu abun mun ka ce bashari yana da daba daji kuma tana kai ma zamfara da kaduna da sokoto hari kuma ba ka da dama karyata wannan magana tunda in kana da dama bindigogin bashari da aka dan mai gari ka anshe su ka kai ma bashari ka anshe su ka ba gwamnati kuma mun ce gwamnan zamfara tunda ya ce ya yi sulhu da bashari ma ne hito ma yan jarida da kowa inga inga inga kabiru ba da makaman shi a magana don ba ka so a faɗi gaskiya mun ce kabiru dan ta'adda ne mu na fatattake shi amma gwamnati ta je ta bashi matsugumi kuma shi ne muke mu ba zargi ba ne muke dimon gare mu kai ka zargi sunana haza salamu na gode muhammadu bello turji duk wani mai tababa ya je ya bincika kuma akwai wani bature da aka sata a yankin mafara wa ya sace shi zan kama maka hotunan dan mai gari dan mai gari kanin bashari uwa ɗaya uba ɗaya tare da shiya ya aka yi tun da dan mai gari na daji ya aka yi ya haɗu da wannan baturen zan kawo inga an ka kawo yake tare da kuɗin garkuwa da wannan baturen miliyan 60 zan kawo inga ya garkuwa da shi tun da kai kana kare bashari ko kana kare matawalli ba kama da wayo ba kama iya kare mutane ba ka ce abin da ake a yi bincike ba wai ka ce a kare wani ba turki na zargi wani ba wani wanda nake zargi abin da gai gaskiya ne to dai masu kallon mu da masu bibiyar mu kamar dai yadda kuka ji wannan ita ce kaɗan daga cikin irin kalaman da shugaban 'yan bindigar bello turje kacalla yake yi a dangane da irin abubuwan da ke faruwa kamar dai yadda kuka ji wa'annan da su ne kalaman da ya musamman ma A kan wasu daga cikin sojojin na Najeriya da kuma shugabanni a Najeriya da kuma gwamnoni wayanda suke da ruwa da tsaki a harkar 'yan bindiga a ƙasar ta Najeriya ɗin. haka zalika mu kuma tsokacin da za mu yi shine akan masu yada shirye-shiryen karya musamman ma wasu da suke cewa sojojin na Najeriya sun kashe Bello Turji Kacalla wanda kuma ko kaɗan hakan ba haka ba ne ba ma'ana dai labari ne na karya kawai dai sojojin na Najeriya sun kashe a Kacalla Halilu Sobubu mai gidan Bello Turji Kacalla kiɗin kenan wanda ake lakabi da Kacalla Sobubu Buzu shi dai aka kashe amma ba Bello Turji Kacalla ba haka zalika gidajen labarai da yawa sun rawaito cewa sojojin Najeriya sun kashe Baleri babban yaron Bello Turji Kacalla sai dai kuma sakamakon ba a bayyana wani hoto na Balerin ba kamar yadda aka bayyana na Kacalla Halilu Sububu hakan yasa al'umma da dama suke gasgata wannan zance ma a ta daga nan lallai za mu ce ba mu amince da wannan magana da al'umma suke yi ba. haka zalika idan mun koma kuwa a ta daga gefe wasu gidajen labaran sun rawaito cewa an kashe kacalla tukur sharmi tare da kacalla black bage to dai su ma dai ba mu tabbatar da mutuwar tasu ba sakamakon ba a bayyana hotunan gawar tasu ba haka zalika sai kuma na ƙarshe wanda shi ma dai mun tabbatar da rasuwar tashi wanda aka yi wa lakabi da giɗe dogo gida kenan wanda shi ma kasurgumin ɗan bindiga ne to dai shi din tun kafin ma a kai da kashe kacalla halilu sububu sojojin na najeriya suka kashe shi to dai a cikin labarin nan da za mu faɗa muku ya nan mutane biyun da muka lissafo muku fa iya su kaɗai ne muke tunani da zargin cewar sojojin na najeriya su kaɗai suka yi nasarar hallakawa har lahira wayannan dai su ne ingantattun labarai da kuma sahihan labaran da muke ɗauke da su kuma muka tantance su a yanzu muka kuma kawo muku su masu kallon mu da masu sauraron mu duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke ɗauke da shi a yanzu a irin wannan lokaci daidai kuma idan har wannan ya kasance shigowarku ta farko kafin mu ɗaga aya mu kawo ƙarshen shirin namu daga wannan shafi namu mai albarka na kundin Hausawa TV muna ga mai roƙonku idan har wannan ya kasance shigowar ku ta farko wannan shafi namu mai albarka a daure a danna alamar subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar manta da taɓa alamar lakin akan wannan bidiyo sannan ku yi comment domin mu ji ra'ayinku haka zalika dai mun gode sosai da ziyartar wannan shafi namu mai albarka na kundin Hausawa TBE.